zo yana yawo ya zo ne amma an kaga mutum kaga aljani kakai mutu mutum da aljan wani ma ya zo gida na yana cewa ai ya wuce a kan suri ya haƙo wani mutum zaune na ce shi ne har gida ya zo ya same ni ya ce maka zamu a wannan gida na zo ne na ce na wani ya ce wallahi na wuce kusa da wani na hango wani mutum a kan rushi a kan suri na ke shi ne babu su a nan ko aljannu aka same ku kun mutane a jini ne ba za a samu ba kuma jinda jinna wajensa ba illa liya abu ne ba ne abota mawa kai ba waye وما هلكت الجن والإنس إلا ليعبدوني فلا ذاك يبقى dan uwan mu gashi yana ta magana da bai yana ji yana cewa kaza kaza haka ne kai dai-dai kai ina bautan kai wa za ka bauta mawa kayi alwala ne kace bari in je masallaci in yi sallah zan bauta wa Allah haka ne to ka gama alwala kayi kai kai alwala kayi in ji sannu malami ka fa yi alwala kayi alwala ka daren jam da zuwa masallaci lokacin Allahu akbar in mai kabri ne kai kabri mai sadado ne kai sadado ka ba kai laihi ba to alga kuma lawa ya daga maka hannu mu fara nan wuri ni ne bawon ya maka hannu ya motsa hakan ya motsa bakin alhamdulillah rabbil alamin kuma irin mu ne min alhamdulillah ka eh gama Allahu akbaru ka duka waye dukan da kai to wa zai nago da kai to ina bautan da kake wa Allah sai fa ta nuna bautan gobe kiyama za a yi rigima da malam sai diga ne kawai shi Allah ne ya daga ya maka sujudi ya maka rukudi ya maka tabiya yau zama ma yau kun ba bai kare kai ba ka ji tsoron wani abin da ka tare watakila sallar kenan nan ka gama kai da kanka ka yi confirmation Allah ne ya daga ka shi ya zauna da kai shi ya maka tahiya shi ya maka gobe kuma ka zo ka ta baka lada hada aljanna aba ita za a yi rigima da mazan sai dike nan nuna ma ake da kai ni na saba ka kai ba Allah yi sai fa ka nuna mana ka ake sane ke ka wuce ni zan ka gida a kofar sai ke aljanna zai ba taka ba ce aljanna ni na san me ita na kuma san me aljanna na san kuma wanda ya yi maka aiki ya yi maka aiki kuma ya baka aljanna haba to in ba za ka wuce ban hana ka ba ya wuri ya gani tsaye sai ka nuna man aikin da ka yi a duniya tukun ka wuce ka shiga aljanna wallahi ba zan ba maka sujudu ya motsa ka kai ya yi maka sujudu ya zauna da kai ya girga da kai ya tahiyar da kai ya motsa ka ya yi maka kaza ya yi maka kaza kuma shi ka yana lahira ka kai a baka aljanna sai ka nuna aikin da kai wallahi in ba ka nuna ba kuma yake koma baya get back al'alimuna jishi ibrahim yake al'alimuna basadu isumidu al'alim al'arifuna al'arifuna in su arifai in aka yabe su sai ka suna farin ciki suna murna an yabe su me yasa suke muna su arifai an matsu yabo kuma suna murna suna motsa kawada kamar da aka kai gona ɗazu wani ya taya gona ba ku ga ina ina ya yi wani in ba ni ba na wanda zai yi ban ba ni ana kullu min yin kullu min yi ta fara ana wahidul ma'arufu ana al'arifu makatumu ana al'arifu zahirul makatumu wala arifun illa bi babi wa wala إلا ببابي واقف إذا ما وقف أمامي لا يحرم ولا أسقيه Ubangiji na yana cewa wa man hukuni. ومن يراني في جنة الكل بلا بهتان إذ أنني خليفة البركان ya dawo ya ce da baki na ya ce ku wannan kowa ya ji. Ad haka ne bil ilmi والتسريبي sarifi قلت كن يكن بلا تسريب إيه a متروي تاجا أسايب القوائي ya يغني لكن أسايب ميني ba ne ba zan yi aiki ba kun bai kun da tashi ke ma aiki man yuhibbuni wa man yurani fi jannatin kulli bila buhtani is annani halifatun farhami ولا يشرب ولي ولا يلقى إلا من بحري أنا ولا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحري وصلت إلى السماء السابعة ومرت إلى الكرسي ورجعت إلى الأرض هل هذا عرض؟ لا ليس بعرض هذا أرض هل السماء سماء أين سابعة أين الكرسي أين العرش أين وأين وأين وأين ومن يراني فقد رآه ومن أحبني فقد أحبه ومن أنكرني آه wani yaro ya kaji yaro kauce manya na kan hanya za ko kana cikin daji ku fita zaki su giwa su damisa ku kauce eh, ku kauce kamar ganin eh ko ba haka ba a narke shi a wuce mu dawo ƙasa mu dawo ƙasa inna salata وتنهى عن الفحشاء والمنكر Annabi Salama ya ce tsakanin wannan gida da wannan gida abu ɗaya ne shi yake rabawa. Wannan gida gidan sallah ne, wannan gida gidan kuhuri ne a zahiri. to da an ga ba ka sallah ka koma wannan gidan ko baka sani ba da annabi sallama ya je sama ta bakwai me aka ba shi guda nawa takarar da ke ta zama nawa da ta zama biyar ɗin to ina biyar ɗin man la yusalli fa huwa kafirun duk wanda ba ya sallah to ne ki kafiri man la yusalli huwa kafirun annabi ai sallah yi wani ya zo yana tambaya ai na muhammadu sai wani mai ko yace kana neman shi ne yace ina neman shi ko yana gida ne yace fil masjid aina huwa fil masjid yana tambaya yana gida ne to fi yi masa gidi annabi yana masallaci sai me kake yi ba za ka je masallaci to ba sai ka tashi kai dan gwari ka shige masallaci yes an tambayi ina annabi ya ce ya fi masa gidi ya sake mace tambaya yana gida ne ya ce fi masa sai ba ta yaya aina rasulu nake fil masjidi sai ya tafi masallaci ya kuma je ya same ta masallaci yana nafila ya rike ya nafila ya kama ya yana aina ai ya ga kaza kaza kaza ce to san da zuwa zuwa ba a same shi a gida ba an same shi a masallacin kai ne zai hana a rika samun kan masallacin ɗana ya ce imamun adilu imamun haƙi ko adilu ba imamun ja'irun ba ɗana ita imamu ƙabilu kai za ka kuna imama aƙila hukun shafin ka allaka bil masjid da ya fito ya kofa ya koma masallacin kai yaki me kake yi ka ƙi ni noma ne kake gona ni ma ga gonan nan yara na nike na yi noma a gonar shehu ibrahim na huta ina cikin noma a gonar shehu ibrahim bayan ya sallama ne na koma sai na kuma fuskan jama'a ana bina ni ke zikiri ana biye da ni da fatanya na da kafin kowa ya sallamo ni na koma ni kuma na ga ana noman na ɗauki fatanya na duka shehu ya zo ya taɓa kwankwaso na yake kawo fatanya da hannu sai kare fatanyan wallahi sai kawo yake daga yau ka sake yi mata a gona aka yi mata na zo na dan fara kin yan kajin nan na akara Allah. akwai wani gari nan da na ba baka faila ana ce da garin kaɗaje yanzu sun lalata lalata kaɗajen nan da na sauka ne na kaji ɗiɗɗiɗi da ana bin gefen da ni kaji kuya kuya kuya kuya ana ta kamo kaji ana akwai wata yata a wurin Allah ya kanta ke mu ce yanzu za mu ci kaji mazuru na ya zo da kaura ba a kama kajin ba a kama su amma da na zo kaji jijjiji da ana ta kamowa an ma zai ga kaji biyu nan kuma to an san soyayya an fili, an tile na ƙauye daga manja ko man gyaɗa sai ruwa yanzu to za a sai an nemo da su tumatiri ko da tsara ne a kwaso kayan tura ce an yi gudu wai an ga hakora na sun fara rauni na je suna iya fasa kashi masu cin kajin suna zuta na yi ritaya ne ban yi ritaya ba eh, eh waɗanda aka rage don kasu dame ni nan suna nan gagau ko abin da za mu yi ma yan uwa nan sai mai ma Allah godiya abin shekara muka yi wannan taro mai ziyara mu ƙara soyayya mu ƙara fahimtar juna masoyan su ƙara kusantowa makiyan su kusanto ma su ƙara bakin ciki akan abin da suke don shi maki ba abin da yake so ya gaba ka da abu shi maƙi nasa kenan ba zai iya bacci ba wani in ya zo ne ya koma gida ba zai iya bacci ba ganin ku haka sai ya kasa bacci saboda ganin eh da kuma dubi rigar da na sa ah! ina babba nan ne ba Allah ya miƙe tsaye mu gan shi baɗi ni ma na yi gida a Abuja tsakanin baɗi amma na ce su bani wani abu kuma na ga ba za su hana ni ba in sun hana ni kuma in cire sunan ke ce ba baɗi ba abin da ya kamata ga dukkan musulmi a kula da sallah a kula da masallaci kula da ibada a kula da addini kuma a bi Allah kuma a girmama sarakuna duk inda suke a girmama malamai a girmama sarakuna shi sarki sunan da Allah ya ba shi almaliku wannan kusurin maliku sunan Allah kenan to sai aka ba shi wannan suna ya sani bai sani ba an ba shi wannan suna almaliku to a girmama wannan sunan baki ba ko mun je gaban sarki mukan faɗi ne mai addu'a ba shi muke girmama wallahi sunan muke girmama shi ba ba nashi bane sunan an bashi ne an da da duba shi kuma sai a naɗawa ne to haka malami wanda ya samu ilimi a girmama shi sai a girmama al'alimu alimin nan sunan Allah ne aka ba malami to ka girmama wannan sunan ba malami ba wataƙila malamin ne eh, eh, eh mana hmm. ga shi malami ne amma eh, eh aka ce alagawa malami saboda wannan suna shi wannan suna ne ba a canzawa sai mai shi kawai sai ana yi canza shi amma malami shi ne bai canzuwa al'alimin nan shi ya ƙi yadda ya canzu in ka ga ke ala gafa malam to malam ne don an ba shi wannan din eh, amma kuma shi ainihin wanda ake ce mashi malam ya zauna a gauri yana cin goro ana cin algafa malam me ya karanta ya a ahalari idiya mawi kurdabi badamasi ya gangara wajen su amatul halili ya kuma gangara wajen su lawali da sani da sauransu to duk nan maganganu ya zo ya shiga cikin tafsiri yana buɗe qur'ani yana fasartawa amma bai san harafi ɗaya ba harafi ɗaya nan kuma shine qur'anin gaba ɗaya ta kam to Allah ya ɓoye mashi wannan harafin bai zai ba Ibrahim zo sai ya nemi jahilai irin da ya ba su wannan harafin ni ba malami ba ne don ni ban da karatu ina makarantar da na zauna ya karatu babu ni ban yi karatu ba kuma ni ban da karatu amma ina jiran malamai su yi tambaya kan ba don wannan harafin guda ɗaya shi na samu na riƙe ta ƙam wannan ko ƙur'ani dukkan sa wannan harafin ne shi ɗaya ne sai a kira harafi ishirin da nawa ne ina malamai kai ne alamu harafin qur'ani kam ka yi waje ka rika waje waje an gani saboda haka wani harafin guda daya shi na samu na rike tunda na rike wani harafin sai ka zo kai ta rubutai yi yake dan uwan malamin mu shehu mu shehu ibrahim kaninsa shehu sirumbai sai ya sauka misira sai wani doktor ya ji labarin da kanin ibrahim ya zo sai ya je buɗe mungidu ya binkita ya binkita ya binkita kwana uku sai ya zo ya mace shehu sirumbai kasa yana mutum sai mai tambaya kan yake bara sai yake a ai abu kaza nan kaza ne wannan arabin da kake kaza wani kaza ne ya zama kaza ya juye ya kaza ya zama kaza ne wannan da kake wa man tambaya sai sun fiye da kai ke amsan ya yi mace ɗan dogo son ya faɗa ne ya koma ya sake ɗaukan bundumi ya kwana uku ya yi bincike ya haifar da tuwo da ya same shi yana mashi tambaya sai ya gyara zai a'a wani arabi ai ba ba na jiya bane ba ku ji ba wani arabi ai ba na jiya bane inda ka tambaya na daga wuri kaza kaza ya taso harafin kaza ya zama kaza ya zama kaza shi ne wannan da ke haka za ya koma ya sake kwana uku ya to ya zo wannan ƙanin shi bara ya ragargaza shi to da ya ji wannan sai ya ce kai akara wa a ina kai karatu ne ni ban yi karatu ba amma yaya na wana in zai tashi ya taka tafiya Ni kan ɗauki takalman shi juya miki ya taka tafiya da wannan kuma duk lokacin da ya zo ina biye da shi ya faɗa takalmi ne ka ruga da gudu in ɗauka yake a nan na samu yake wannan ilimi ba na ɗaukar takalmi ba ne kafin ƙarfi na to ni din nan na ɗauki takalmin shi ya fi sosai in ya faɗa takalma in ɗauka in yanzu zai koma gida in ajiye ya taka ya dafa kafaɗa na mai gidan ibrahim zo su zama ni ban yi karatu ke bara in yi shafa kai na je kana baka je kana baka na fara zarafi da zarafi ina malaman tafsir da nike bai daidai ba ka gode fa <laughs> ni na tsaya ka godiya ku da kai ni ma na tsaya ka godiya saboda an ce zariya mafarin gwari ne wani suna mana lalata mu ne gwari ko ka gwari ba mutum ba saboda haka a kula da addini ba balle mu yan dariƙar tijjaniya mu yi da'ira mu cika masallaci mu yi mai mu yi salatu annabi la ilaha illallah وإياكم على بداية ومنفة مكين وحسن فإن كلمة عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته albarkai shehu noma albarkai shehu muwa noma albarkai لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ عشرون ربعا لزنفارا توجيه سيدي مسعودا لا لا إله إلا الله